يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da yadda Allah subhanahu wa ta'ala matsayin mu na uwa ɗalibai mun sake saduwa a masjidin sahabati rasulillah sallallahu alaihi sallam domin ci gaba da ɗan darasin da muke gabatarwa na karatun littafin sharhul qawaid al-mufla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ma'ana a yau juma'a 26 ga watan sha'aban hijar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1442 muna riko Allah subhanahu wa ta'ala shi muna muwafaka cikin abin da za mu karanta Allah ya sa mu fahimci gaskiya kuma mai aiki da abin da mun ka fahimta don neman yarda su shi subhanahu wa ta'ala muna ƙarshen babi dai. cikin tattaunawar da ake yi tsakanin ahalin sunna da firakun bola sauran ƙungiyoyi na bata da sun kada da asha'ira da maturidiyya da Jihamiya da mutazila dangane da ƙin yarda da wasu daga cikin sifofin allah subhanahu wa ta'ala yayin da su kuma ahalin sunna bangare ɗaya sukan dusu yadda da sifofin da allah ya siffanta kansa da su ko kuma manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta Allah da su bangare guda zilla sun yadda da wani bangare na waɗannan asma wa sifa ba su yadda bangare ba jami'a da kone bangare ba su yadda da shi ba maturidiyya da asha'ira sun yadda da sifofi bakwai sun yi jiwa da sauran bakwai din gaba to nan muke a cikin tattaunawa inda suka yadda da kauniya irada suka yadda da siffar rahama ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata muna tare satin da gabata mu yi magana ne dangane da su a sha'ira hattin kaho suke cewa su ne a suna na gaskiya saboda su kame da martani ga abin da ake wa addini saboda su sun yarda da sifofin Allah bakwai sun yarda da sunayensa har suna mai da martani ga jahamiya cewa kun kuskure suna mai da martani ga cewa mu'tazila ba daidai kuke ba su addisa ga daidai su da sun kai da siffa bakwai amma duk sun yarda da sunaye amma siffa bakwai suka yarda da ita wannan shi ya abin da muke magana su mala ya ce to duka ga kuskure suke suma kuma shi kuskure ba a tunkuɗe shi da kuskure ɗan uwa ne ita bid'a ba a gyaranta da wata bid'a yar wata da dai a ce yadda sun kare da bakwai din sun rungumi sauran gaba ɗaya sun yadda da su to lokacin suke faɗa da jahariya su ce kai da ku ba ku da sufofin Allah ba amma don kun daƙi wasu daga cikin waɗanda kuka zaɓa kuka ce kun yadda da su su ko suka ce duk ba ku da su ba a yanzu duk ajin guda yanzu misali da wanda ya karanta annabin Allah daya ya ce bai da shi ba da wanda ya karanta su duka duk ba su da bambanci duka sun karanta su sai sa Allah subhanahu wataala yana magana da wasu mutane sai sun karanta manzanni yayin da annabi guda an ka aiko su misali amma sa ce sun karanta manzannin da an kai gabanin su da nasu manzo da manzannin da su gaba da duk sun karanta su saboda na ka ce kai duk ka yadda da annabawa har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace ka yadda da shi amma saboda adawa ka da kirista sai kace isa ba ka da shi ba ba ka da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma saboda adawa ka da yahudawa kace duk ka da kowa banda musa tun da shi annabi yahudawa banda shi baka ba musulmi kake ba da haka ku a sha'ira da suke tinkahun cewa wai za ku yi hada da jahamiyya da mu'tazila wai ba da sifofin Allah ba kuma kuskure suke akan sa don saboda mazhabar sun gina ta akan bid'a me bid'a ɗaukar sifa bakwai ku yadda da su ku watsi da sauran su ko mu'tazila sun watsi da dukkan su gaba daya a da ku da su dukkan guda hoki. ina fatan mun fahimta wannan shi da tattauna da mun kai satin da ya gabata a takaici shi sama da a asani wato hanya ta biyo da ta kasha cewa da sun kai sun mai da martani ga wata kungiya ta jami'a shirme magana shirme ɗaya ne fuska ta farko saboda wannan abin da kun zo da shi bid'a ce kun zo da shi ita ko bid'a ba abu sun da ita da wata bid'a yar wata to a fani hujja ta biyu kuma wadda ke nuna wannan aqida ta su wannan matsayin nasu wannan stan nasu su a sha'ira ai ko su ana aime da musu ana aime da hujja a kansu da hujja da sun ka ba su ga can ana yi musu wannan hujja a kace su shi ce a sani na biyu annal mu'tazila sun mu'tazilawa أن المعتزلة كمعتزلة وجهمية بجهمية وأنا قد أقول لك يمسنسو معتزلة سوني وأنا سكا يدد سونا يا الله أما باس da ma'ana don haka kuke da kuma ga da sifa babu jahamiya da sunayen da sifofin duk sun rushe su da su ba mu bayyana ko to bala yake wa hanya ta biyu da kake gane cewa tafarkin asha'ira har da suke tinkaho da shi wasu na mai da martani ƙarya ce saboda mu'tazilawa da jahamiya yumkinuhum ai shina yiwa gare su an yi ju su kafa hujja akan asha'ira limanu fuhu ga abin da suka kore alal asha'ira suna da hujja suka hujja akan asha'ira wal biya da maturidiyya bi misli ma tajja bihil a asha'ira da kwatankwacin abin da ƙungiyar asha'ira sun ga kawo hujja da shi wal matribiya da matribiya ala nufuhu ala ahli sunna lima nufuhu ga abin da sun kore shi ala ahli sunna ga ahli sunna abin da malam ke cewa nan in kuna ya na da satin da ya gabata ba an ce asha'ira sun kawo hujja ma jahamiya da musala cewa kun kuskure ba saboda kun ce wai ku aiki da hankali shi yasa suka kore sifofin Allah gaba daya suka kun ce sai da bakwai ko to shi yasa mala yace to ai har yanzu da wannan hujja ta su ana iya shi su a ce a'a to ai kuma da kun ka ɗauki bakwai nista ba ku ɗauke ku gaba ɗaya ba kun ka ce hankali ya ba da bakwai daga sun tabbata ga Allah su kuma su suka ce su ko hankali ya ba su dukkan su ba su tabbata ga Allah ba tunda ana aiki da hankali ne to shi nan ke magana kamar ce hujja da sun kai shekarun da sun kawa ana iya umar da wannan hujja a hujjace su mun fahimta ko sai kununa sai a ce sai kununa sai ce laqad abhattum li anfusikum fi ma nafaitum kun tilasta ma kanku ku a sha'ira kore abinda kun ka kore min sifati na sifofi bima za'amtumuhu saboda abinda kuka kirkira shi dalilan aqaliyan kun kace ce dalili na hankali kun gane ko su a kaida sun kafa hujja sun lidda maka su hankali na bada cewa Allah na ji yana gani yana magana yana da iko shina nufi tsaye yana ga kansa kuma shi kaɗai shike eh suka ce duk hankali na bada wanga abu haka nan ke sa ce muku wannan hujjar da kuke tinkaho da ita yadda kun ka tilasta ma kanku yadda da waɗannan sifofin kun ka kore saura wa awwakin dalilu sam'i kuka karkatar da dalilai wanda an ka ruwaito a hadisance ko a qur'anci aka kawo su na cewa kuma Allah na da wata sifa bancin bakwai ga. kasu su tawili suke ko shine wa awwakin dalilu sam'i kuka karkatar da ma'anar dalilansa na da an ka jiyo a su cewa Allah na da hannu kuma kuma ya daidaita kuma shina dariya kuma shina kaza aya ko da dalilai ko to duk sai kun ka karkatar da su kun ka ce baku da su ba saboda hankali bai ɗaukar su amma waɗancan kuka ce kun yarda da su saboda hankali na ɗaukar su ba haka asa'ira kun ka ce ba to sai a ce musu a ah, to fali ma za tu harrumuna alaina nafi ma nafi natu nafainahu bima narahu dalilan aqaliyan su ana ki magana ga jami'a da mu'tazila kamar malam na kamar malam na ba su liket na ce to ai ku jahamiya da mu'tazila ko ku kuna iya hujja akan asha'ira kuke musu a to mun yadda ku kama mu da laihi ni adda laihi mun kore sifofin Allah to ai kuma kun kore wasu kuka ce dalilin da ta kuma kore ku hankali kun kai amfani da su to ka kuma ai mu ma hankali mun ka ya faru su mu hakuri da mu hakuri gaba ɗaya. shi na mallake magana ka. wa kun dalilu hukami har ke ruhu ihu eh, fali ma za tuharrimuna alaina dan ni kuka haramta muna nafi kore nafi wani korewa na na wanda mu hakuri shi ma na rahu dalilan aqaliyan saboda abinda muke gani na dalilin hankali wa nu'awwilu dalilu hukami sannan muka yi tawilin dalilin na qur'ani ko sunna muka yi ta ko na uqulun kama anna lakum uqulan ai mu ma muna da hankali kamar yadda kuke da hankali ai mu ma muna da hankali su zuwa ake magana eh jami'a dai jami'a na ke magana da fa sai su ce ma a sha'ira ai mu ma muna da hankali kamar yadda kuke da hankali ku a sha'ira tunda su asha'ira sun ce sun handa hankali suka tabbatar da sifa bakwai kun fahimta ko nan malam ba jahamiyar ce malam ake ta jahamiyawa suna da damar su wadda ga magana so don mu kuke haramta muna ko da sifofin Allah alhali kuma kun kore kun tabbatar da wasu kuka ce kun yi amfani da hankali to mu ma muna da hankali kamar da ke da hankali kuma mu fahimta ko yanzu jahamiya da ake magana suna wannan magana suna damar su yi wannan magana suna magana akan sha'ira kuma ba sani ba kuma gane abin da malik ya magana sai da muna tare <laughs> eh saboda in baka ɗauko gaban magana ba dole ya kamata a ce duk wanda ka magana ka gane ka gane duga wanda ke magana in ba ka gane ga wanda ka magana ba abin da ya zama ka yawo ɗaya na ana yi da magana ba ka zai dole sai ka doku abin da silsilarsa jahamiya da mu'tazila kamar kilas guda na duk su da disfofin Allah ba amma su kuma a sha'ira sun yadda da bakwai ba su da saura ba to shi ne waɗanda da sun kaida da bakwai su ne ke hujja a ta waɗannan don mi kun ka kore mu Allah sifofin su mu mun yadda da bakwai saboda hankali ma na tabbatar da cewa Allah na da su sannan sauran mun ka ba su wata fassara saboda hankali bai ɗauka su Ka shi yasa malam ke cewa to in ko haka na ana iya amfani da hankali to kenan jahamiya da mu'tazila suna yin gurb guda suke to kuwa mun kama ku don ni na ba haramta muna aiki da hankali ku ku ce ku aiki da hankali kun ce ku wa da hankali kun ka tabbatar da bakwai to ai mu wani amfani da hankali mu ha gano hatta da bakwai din ba tabbata ba to ina da kuta kuna da hujja a kan mu shi na malam ke magana a nan wurin nan in da amfani da hankali kuma kun san mun karanta shi ko sifar Allah da suna Allah bai tabbatuwa da hankali yana tabbatuwa ne da abinda Qur'ani ya zo da shi ko hadisi ya zo da shi da ka sa hankali wajen gano sunan da ya dace ma Allah ko kuma ka sa hankali wajen gano sifar da ta dace da Allah hankali zalla to zaka halaka ne don hankalinka zai baka wanda sifa ta dace not kuma inda tana da illa ga ta ilmin ka bai gano ka nan ba amma shi Allah duk sifar da ya ɗauka ciki da wannan ta ba ta da illa sai ko baka iya gani haka nan zai bayyana gare ka abuka da laya ne huke amma yayin da wani mai ilimi sama da kai to da wannan abin da kai da kai duba duba sentence din wannan juma da sai ce a ah, ai kai ko da juma za ka dauke za daure ka ka sai kai na sai ce baka ka huke kaza da kaza ba ai kaza in yadda za ki kaza hina daukan ma'anar kaza hina sai ka ce ai ban sanar sai ki hina dauka haka nan kaga kenan kai da kinka za ka daure kanka shi sa in kaga ana magana wadda ki da alaka da shari'a sai a ce ma mutum da lawyer shi tsara maka magana ko shi duba maka magana ga saboda kai kana ya faɗin ta baka hararo wani abu ba amma da ya duba ga cewa to bisa ga ka'ida kaza ana ya sama ka kullai in dai haka kace amma biya kuma kana mun fahimta ko to shi na nan malam ke magana akan jahamiya da mu'tazila kuna iya mai da martani akan asha'ira kuce kuma ba ku da dalilin kuce kun yi ohan da hankali kuce ba mu ohan da hankali don muna da hankali kamar da ke da hankali to tun da ko ina da hankali kamar da ake da hankali bai yi waka ce kai ke amfani da hankali ka hana ni yin amfani da hankali ina fata muna tare yanzu to shine malam ke magana da ce fani ma za tu haribuna alaina nafi nafi tainahu. don mi za ku haramta muna kore abinda mun ka kore bima na rahu dalilin akaliyan da abinda mun kore shi muna ganin dalili na hankali ba bai da shi ba wani awulu dalilu hukami amma sai mu ba da wata fassara ga dalilin da an samu a Qur'ani ko hadisan ce falana uqulun don haka ai muna da hankali kama anna lakum uqulan kamar da kuke da hankali don haka falana uqulun muna da hankali ko Allah ke wa magana jahaniya da mutazila kama anna lafi ukulan kamar yadda muke da hankali da su ake magana da sha'ida don sun kun ce sun afa da hankali sun ka tabbatar da sifa bakwai mun fahimta fa in ka khabi atan in ko kun ce hankulan mu bisa ga kuskure suke ku a asha'ira kuka ce mana a ah, ai hankalin ku bisa ga kuskure sun kai amfani da shi fa kai fa kana uqulakum sa'iba to ta yaya ga na naku hankulan daidai suke in dai hakunce namu hankali ya kuskure to da ya kuku aka haga naku bai kuskure ba daidai hike mu fahimta wa in kana uqulakum sa'iba in kuma hankulan ku ne a bisa ga daidai fa kaifa kana uquluna qati'a to da yake hujja aka cewa namu hankula bisa ga kuskure suke saboda ni wanda da yake ga wanda a daidai ga wanda ba daidai ba inda hankali da amfani shine manzo Allah Muhammad to bai jinda ko da aka haro gargima ta ka. amma in yana duna sai ce wani a daidai wani ba daidai na ba magana ta kare kuma ta kare ba to ba ni nan to tun da baki nan ba a saukar da wahayi a ce wani a daidai sannan shi ba shi amfani da nashi ilimin da Allah ba ce ce wani a daidai to ya muke gane da mu da ku ga wanda hankalinsa a daidai ga wanda hankalinsa ya kuskure ya za a gane ka ji ba za a gane saboda ko ka in ka tsayin daka ka addufa daidai shi ma wancan sai koma tun naki shi tsayin daka ya ce shi addufa daidai to su kuma Allah ya ba mu ka'ida fa in kana da ake fi shay'in fa duhu in har kuka yi ja akan wani abu ko menene Allah abin da yake me da gano gaskiyar abin nan ga Allah da manzonsa a kuma Qur'ani ce duk abin da yake to shi a daidai sai waɗanga da ba daidai su runtu su kama daidai a koma ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in bai dare in na dare a koma gare shi in bai dare a koma ga hadisansa duk inda aka so shi a daidai shi a daidai to yanzu abu gudana za mu dawa ba mu gane hankulan ku sun ka dace da gaskiya namu sun kai kuskure hakanan ba a gano hankulan mu sun ka dace da gaskiya naku sun kai kuskure sai an koma ga wata dalili kadaiyan yankakke wani dalili ko ya koma ma shi ne alkitabu sunna in ku an koma wajen alkitabu sunna dukkan mu ba daidai muke sai ahlus sunna wal jamaa ba su sun ka da su gaba daya mun fahimta walaysa lakum hujjatun fil inkar don haka ba ku da hujja akan yin muku alaina akan mu ku a ta'ira suwa mu da gadu ta hakumi in ban da kadai na ku hukunci wacce ba'ul hawa da biyar sauranku in har za ku mu abba da ba to hukuncin kan kuna wanda kun kirkira da sauranku mun ga dama mu sai mu kirkirna mu hukunci da sauran mu sai ku ba daidai ba kaga abada ba mu zama wani guda mu ta guda kenan mun fahimta wa hadhihi hujjatun baligha wannan hujja hujja ce mai tumbukewa wa sahihun wani abu ne mai tilastawa ingantacce min al-jahamiyya hujja ce wadda ta fito daga jahamiyya wal mu'tazila da mu'tazila lil asha'iriyya saboda su yaki asha'ira wanda hujja hujja ce mai kwari wadda ke bayyana komai wadda jahamiyya da mu'tazila su amfani ita wajen asha'ira wal maturidiyya da maturidiyya mun gane ko saboda abin guda hudu ne yanzu ake magana su maturidiyya a sha'ira bangare guda jami'a mutazila bangare guda to wadda hujja na cewa ba ku da dama ku yi amfani da hankali ku sai muku ba mu amfani da hankali hujja ce mai gamawa da asha'ira in dai ba amfani da hankali to kuma ka ku yi amfani da hankali in ko ana yi amfani da hankali wajen gane sifofin Allah to duk abin da kun ka gano kun ka tabbatar da shi in wani shi ko hankalinsa ya wace shi ku kada ku masa musu eh saboda mu saboda kowa na da nashi hankali kowa hankalinsa ya amfani mun fahimta shi ka ce hadihi hujjatun dalila والزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية ولا مرجع لذلك باب كما يتوكل يوغ حجة iya tun يتوكل يوغ hujja. in da haza ku amfani da hankali to ba ku ko hana wani amfani da hankali wala mahis ba makubuta wurin tsira shi shine mahis yace hal hal min mahis sai cikin sura kafu ne Allah ya sai cikin sura kafu akwai wannan kalma ko Ba hmm. haka ku wanda wala mahis ba ku da matsera mafaka wurin da za ku gudu ku tsira ba ku da shi sai dai illa bil ruju'i li madhhab salaf sai fa in za ku dawo ku bi madhhab salaf sai in tambaye ku menene madhhab salaf yadda da sunan Allah gaba daya da sifofinsa gaba daya kamar da Allah ke nufi da su wannan shi ne mazhab salaf yadda da sunan Allah gaba daya da sifofinsa gaba daya su ita ake nufi kaifiya abu a sani ba abin fahimta Allah wannan shi ne mazhab salaf don haka ba ku da mahita ku a sha'ira sai dai ku dawo ga mazhabar salaf alladina yurduna hada albab wa yathbutuna lillahi ta'ala min al-asma'i wa sifat wanda suka toshe suka kore da kofa ta yadda da wasu da barin wasu sun so nan kofa sun yarda da dukkan abin da Allah ya tabbatar maka sana sunaye da sifofi ma asbata hu li nafsihi sun tabbatar da duk abin da Allah ya tabbatar maka sa fi kitabihi a cikin Qur'ani sa Qur'ani ta aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma abin da ya tabbata cikin sunnan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama isbatan tabbata suwa la tamthila fihi wanda babu misaltawa a cikin sa eh wala takayin kuma babu fadin yadda yake tanzihan wa tanzihan da tsalkakewa la ta'dulun fihi babu korewa a cikin wannan tabbatarwa wala taharifin babu karkatar da ma'ana wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur amma kash duk wannan gaskiya ya kamata ce mutum ya gano ta amma wanda Allah bai sa masa haske a cikin zuciya ba ba yanda za ya samu haske da wanda Allah ya samu haske ga zuciyarsa da Allah ya ce ina da kaza ce Allah na da kana da da mun Allah ya ce Allah na da kaza ce na yadda Allah na da to me yasa haka ya nike gare shi a to ban sani ba amma dai tun da yace ya yadda na yadda tun da yace shi na da na yadda shi na da yaya yake gare shi Allahu a'lamu to mun haka sauki to wannan shi ne ake kira mutum tuni zuwa gare shi dangane da sunayen Allah da sifofinsa da waɗannan maɓuɓɓuga guda biyu ƙur'ani da hadisi sun tabbatar ma Allah sifa to kai bawa abin da ɗan naka sai na yarda da wannan sifa da ma'anarta ta bayyane amma yaya take Allahu alamu shi da aka so da kai kuma wani ce shi gane ka saboda wannan da za ka tabbatar da sifa baka dai gan shi ba wani bai gan shi ya mutu baka misalinsa ba eh? ba gwada maka wani wanda ya yi kama da shi ba to ya kake gadi abin da dace da shi ba wani bai dace da shi ba in ba ta bangare ne ba mun kai mun wannan karatu baya wanda ba gani ba wani bai gana maka ya maka bayaninsa ba ba gwada maka wani wanda kama da shi ba to ya za a yi ka gane ga siffar da dace da shi ba da ba ta dace ba in ba shi ya faɗa maka ba to in ya faɗa muku kuma ya kamata ka da yan aka ku haske cikin zuciyarka sannan manzonsa da ya aiko saboda kawai shi karantar da abin da yake so da wanda ba ya so in ya goce maka yana da kaza aiko ya kamata ka yadda kai tsaye to amma wannan sai wanda Allah ya kaddara da haske a cikin zuciyarsa ke gano haka ya sallama mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sallama mu faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma wanda Allah bai sanya masa haske a cikin zuciyarsa ba sai shi ta yaye yaye sai ta gudun guduma ya dawo ne ya dawo na haka halaka kai ne kuma sai shi halaka wasu Allah ya da mu fasaru ƙarin haske al-mu'tazila wal jahamiyya anan kawai abinda ake son a ce da mu'tazila da jahmiya ya su suna cewa na hannu nan kiru sifati mu muna musu wasu sifofi na musulma an kartum kwatan kusin abinda ku ma kun kai musu ayyu ala asha'ira ya ku asha'ira <laughs> mu gane ko in sun kai kungiya gehe guda ta ce to ai mun yi musu wasu sifofi da mu da su ba kamar da kuma a sha'ira suka yi musu wasu daga cikin a ce dukkan su yi musu ko ba su yi musu ba dukkan su yi musu kenan kamar da ku ko kun kai musu jami'u sifati ma adattaba'i dukkan sifofi in kaɗai ne guda bakwai Fa فإن عقولنا تدل على عدم سقوطها في الصفات في زعمياوا da mu'tazila sai ce hankulan mu suna karantar da mu duk sifofin da su bata ba kama annakum ankatum jami'u sifatu ma ada sab'i kamar yadda naku hankula suka kore muku duka sifofin in ban da bakwai to ai ban muku gudu muku kadan da dan sifofin babu wanda zai iyaka kasu. babu cewa ga kasu sifofin Allah ba su da hankali to su jami'a da mutaza sun ce duk sun kore ku ko kun ce duk kun kore banda bakwai ku da ni kun kai ma'auni jami'a da bautar da suka ce da hankali shi ya nuna bahi da su ku ko da kun kai da bakwai kun ka kore fa da ni ne ma'aunin ku suka ce hankali a haka a shi hankali da haka wurin ga ina fata muna tare ko illa kula na tamma ubutu hadhihi sifa ai wa qultu li ahli sunnah kuka ce ma ahli sunna ku asaira inna uqulana تمنع ثبوت هذه الصفات هل كل mu suna kore tabbatuwa waɗannan sifofi yanzu kun ce daga cikin sifar Allah yana dariya ya ake Allah na dariya a sa suka da suka ce ya ake Allah na dariya halan halitta ne ai halitta ka dariya don haka hakulan ba su dina da ba yana da kodi so yana da yana da da kawai ya da yana da kawai kina da idanu ya da yana da idanu ba ka suka ba yana farin ciki ya za a kira farin ciki yana huci ya za a yana huci suka ce han kulla mai huci a sa'ira ba su yadda a jingina ma Allah waɗannan sufofin fa imma an su tuwafiquna sai jahmiya da mu mu'tazila su ce ma a sa'ira ko dai ku dawo ku yi tafiya tare da mu fatankiru jami'u sifati ku kore duka sufofin bima fiha sab'a hadda bakwai din nan ko ne ku dawo mu shari'a guda inda mun ka kore duka kuma ku kore duka har da bakwai din wa ma an tuwafiqu ahli sunna ko ko ku bi ahli sunna fa tabbutu jami'a sifati ku tabbata dukkan sifa ka ce da kashi ne muke ganin uku ahli sunna wal jama'a duk sun tabbata da sunayen Allah da sifofinsa Allahumma ghfir lana wa sabidna fihim jami'a da mu'tazila sun kore dukan Masu maturidiyya a sha'ira sun kore duka suka ɗebe bakwai kaga gida uku ake to masu kore duka su bar bakwai wai su ne ke faɗa don zuwa kore duka to shi na su kore da zuwa kore duka suka ce da ni a ma'auninku hankali kun kai amfani da shi kuka tabbatar da bakwai su ma hankali mun kai amfani da shi muka kore duka to ni a bambanci mu da ku kai inda dai tafiya ta ake ku taho ko dai su kore duka ku yi tafiya tare da mu ko kuma ku tabbatar da duka ku yi tafiya tare da ahli sunna amma a sa'ad da ku da ahli sunna ba to ba ku da hujja ku hujjace mu ba ku da dalili ne za ku tunkaho da shi ku harare mu amma ahli sunna na iya tunkaho su hada da su saboda mun saboda sun tabbatar da su mun fahimta ko yace wa imma an tuwafiqu ahli sunnah ko kuma ku tabbata tafiya ta da ahli sunnah fa tathbutu jami'a sifat ku tabbatar dukkan sifofi ولهذا كان الأشاعرة خصوما للجهمية والمعتزلة وخصوما لأهل السنة دغنا لا تسجاني cewa su asha'ira suna hada da kowane bangare suna bangare bangare guda suna hada da ahlus sunna kuma bangare guda suna hada da jahamiyya da mu'tazilawa mun ga ko su ko jami'a da bangare guda suka faɗa duk wanda ke Allah na da suna faɗa da shi da bakwai yake ko ne yake su babu ransu su ne su sun kore gaba daya su ko ahlus sunna duk wanda kore ma Allah suka ko jahamiya ne ko mutar da ko asha'ira ne kaga su ahlus sunna bai guda suka da duk wanda wata sunnan abin ga sifa su kuma jahamiya da mutar duk wanda tabbatar da sifa suna faɗa da shi to su ko asha'ira sai su karɓi su biyu su yi fada da ahalin sunna su wajaje guda kuma su fada da ƴan uwansu masu korewa ku ku dan rage ko da mu ku tabbatar da bako ku kore salamu ta da gudu yi da malike magana قال المؤلف رحمه الله mawallafin wannan ne ta ce Allah shi masa rahama tare da mu yake tambihun to ga faɗakarwa not eh ولما bima سبق anna كل معقل ممثل وكل ممثل معقل mu'aqilin ku fanci wannan da kyau su suna mai dan nauyin fahimta sai in ka bi a hankali yace ulima za a iya san daga kafin da mun tun daga baya dangane da masu kwatanta Allah da wani su ne masu tamfili ko da masu korewa su ne ta'adu ka gane waɗannan guda biyu ko to ulima za a gano daga katun da muke yi mimma sabaka daga tun katun da ya gabata za mu iya gano cewa anna kulla mu'aqqilin duk mai kodi sifar Allah masalin mai misalta Allah ne da wani duk mai kodi sifar Allah to kuma in ka kalla shi da kyau kuma yana misalta Allah da wani na kasan guda biyu da yake magana masu misalta Allah da wani ahlu tanfir da masu kore sifa ahlu ta'dil to malam dai ya mono ni samari ya kare wani gaba da shi yace ulima za a iya gane cewa dukkan mai kore ma Allah sifa kowaye inda yana kore ma Allah sifa to za ka da shi banci yana cikin masu kore sufa kuma yana cikin masu misalta Allah da wani mun gane wannan faɗa ko sannan yace wa kullu mumassilin kuma duk wanda ke misalta Allah da wani ce Allah misalin wani na wajen sifa kare da Allah ce shi da idanu sai ce a misalin idanun dan adam to duk wanda kaga yana haka nan gehe guda kuma mu'aqlilin mai kore mu Allah sifa ne a ce abinda ma suka ce muna hadarin misalta sifa Allah da wani bai tsaya na ba kuma ya hada da kore ta sannan mahadarin kore ma Allah sifa ya hada da misalta Allah da sifa kuma ta halitta mun gane ko yace ana iya gane haka cikin katun da mun kai yace amma ta'dilul mu'assil fa ko da sifar mai kore wannan bayyane suke eh da sifar mai kore wannan bayyane suke ya ce cewa bai da zuwa gaba ɗaya babu su a saboda bai gani ba wannan kore ta shiga hini take kowa gane abin da kan yi to amma ya an ka ganta kuma suna misalta tunda an ce ya kore to za a tafi cikin group din da ke misalta tafi Allah da wani to shi na ra'ayi muna bayani amma korewa sai sananniya ce kamar jahamiya su ce Allah bai da sifa bai da sunaye ai kaga da an ce ba shi da shi ko yace shi na da an kore ko yace to wannan gahili yake to amma ya da mu gane cewa kuma bangare guda kuma suna cikin masu kamantawa alhali shi kore yace babu shi na da muna bayani wa amma tamthilihi amma kamantawarsa sifar Allah da halittu cewa mu'abbil ko fali annahu saboda cewa shi inna ma a ɗala li'itiqadihi anna isbatu sifat yasdumu tashbihi ai ya kore ma Allah wannan sifar saboda yadda da yadda cewa tabbatar da ita na karantar da Allah ya yi kama da wani abu kuma a gare ba dole ka ya kore ma Allah sifa ya kore ba saboda a zuciyarsa abin da kudurta in ya yarda da ita ya nuna kenan Allah ya yi kama da wannan abin mai wannan sifa don haka sai ce tubar ya kore ta misali wanda ya kore hannu ga Allah kami ya kore hannun ga Allah sai da zuciyarsa ta riya masa cewa ah, to in ka tabbatar ma Allah da sifar hannu kenan hannun ya kama da sifar dan adamu a to bai ko dace ba to a bari akwai suna kaga ashe kami ko kore sai da yi sai da yi misalta to shi ta an kace duk wanda ka ga ya kore ma Allah sifa ta an ce masa mai korewa haka nan kuma ka bata sunan mai sifa mai misaltawa na don sai da ya misalta ya ga girman abin nan bai yiwa sai ya kore maimakon da an ka faɗa mai ya so musa ga su a'a ai ba a ta Allah da wani don laisa ga misali shay'un sai ta hina da dai tashi wanda ta dace da shi ko sai dauna na halau to a'a sai da ya kasanta an ce kasar Allah sai kasanta eh, halitta sai da bayyana kuma a ce iri gudanar da sallah ko da kafa da ya kalli hanyar sai da ya kalli halitta sai da ce a to ko za mu da misali guda na sai ta bai dace ba kuma sai ta bar a kore shi da aka yi magana sifar dariya ga Allah sai da ya kalli dariyar halitta kusa a kuma bai dace a ce da dariyar halitta da dariyar mai halitta kuma iri guda na sai ko da dariyar mun fahimta ko a ce mu aqilin na gehe guda mu masulin na kuma gehe guda bai kore ba sai da ya misalta don shi ya misalta ya ga girma abin nan bai ya Mai maimakon ki dawo su gyara ce a'a ai na Allah daban na halitta daban sai ya zauna lahiya lau kamar da su a suka yi ahlu sunna biya da suka yi su wasu su ba da cewa Allah da da suka tafi yana da hannu ba su kalli hannu adam ba sun kace wanda ya dace da shi shi ko da da wanda ya dace da shi sai sun ka cewa wasu ba haka suka yi ba to bai yi haka nan ba sai misalta hannun Allah da na halitta ya gabayyuwa hankali da yake sa mai kore kaga mu masulun na min wajen akara mu aqlun na min wajen akara a hausa guda yana cikin group din mu'aqiluna a geography class din kuma al-mumaththilun masu misalta Allah da wani ina fatan mu fahimta to shi yasa yake kullu mu'aqilin mumaththilin wa kullu mumaththilin mu'aqilin فمثل أولا وأقبل ثانيا أكن قاعد أجيكو سيدا فرق ولم مثلتا سنة يذكرني دقا بايا kama annahu bi ta'dilihi masalahu bin naqis kamar da yake kuma ko da wanda yayi saboda ya misalta Allah da nakasace waye nakasace duk halitta Allah tana nakasa duk halitta Allah tana nakasa ko wace ina halitta ta mun fahimta ko saboda tana da farko to tun da tana da farko ta samu nakasa kuma ba san komai ba wani abu ta sani kaka ɗage kowa duk inda halitta ce ta Allah to tana da wani gehi sai dai tawayar su na ƙasa su aji aji na na ƙasa annabawa daban suke kamar sauran ɗaya ku mutane ko ta manzanni daban take ko ta manzanni ulu azam daban suke amma tun da an ka ce ka san komi ba ga wanda ya san komi sai na ta guda da ki a ce kana da ƙasa a wani abu da ka sani ba mun zai da ko to tawar da sun kai shi Allah subhanahu wa ta'ala da wani mai naƙasi. to shi ne ɓannar da sun yi babba sun ka kamanta dariya Allah da ta halitta suka kamanta kafar Allah da ta halitta suka kamanta idanun Allah da na halitta suka kamanta dama Allah da na halitta suka kamanta fushin Allah da na halitta dole da tufofi na ko maimakon su bambata to wannan ne illa da ta haifa musu da suka kuma cikin al-muwaffiluna da al-mu'attilun Allah ya samu gani to wanda bayan da mutum sun sama da ce kullum ma aqilin mumathalin wa kullum mumathalin mu'addilin wanda ba sai mun tsaya ba hmm? wal mu'addil yakfuru wal mu'addil yukaffiru al mumatthil su masu kore ma Allah sifa suna kafirta masu misalta Allah da wani don ganin su daidai suke su masu kore ma Allah sifa duk wanda ya ce Allah na da sifa amma irin ta halitta da sai su to kaji kake saboda ka kamanta sifar Allah da wani abu su ko wal muwassil masu misalta Allah su ko sirrin mu'abbul suna kafita mai kore ma Allah sifa su ko wanda suka ce a ah, Allah na da sifa ya take ai da kaga ta mutum haka take ba ya ce hannu ba yadda kaga hannun mutum su kuma sai su kalli wanda ya kore ma wa Allah wannan sai ce kai ka kahiri kake saboda ka ya tabbatar ba hanka su hannu ka kore masa ka tabbatar masa mana kuma ka tare da muna tare ko kamar da Yahuda suke yahudawa suna kore nasara cewa ba bisa ga addinin kwari suke ba nasara suna kore yahudawa cewa bisa ga addinin kwari suke ba kuma duka zuwa su babu inda bisa ga sifa ta kwarai saboda duka su fasu da abin da a taura da injiya sun haka ta ba kuma haka ba haka ne ba mu ko ne su hada haka da wani ai don su yi hada na musulunci na sun ka haɗe in an ka ce ga musulunci sun sa a su kenan ba dai su da dubu annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to duk ko da su ta da shi kamar da kasan sirafin balala ko nan ba ba ƙungiyoyin bid'a na ɗariku ai duk su da juna ba amma da idan ta fara zakwa duk da suka da ita gaba da sun kaza da ita suke ɗaga a zama don ita ba ta da wannan ba ba ta da wannan ba don duk ba su gaskiya suke ba to haka abun suke to yanzu an waye gari masu kore ma Allah sifa suna kafirta masu tabbatar ma Allah sifa amma su misalta ta da ta halittu su ko masu tabbatar ma Allah sifa suna kamanta ta da ta halittu suna kafirta masu kore ma Allah sifa ka ko na kayata wani ko walakin kai ta yakunu al-mu'abbal muttasil bi tamthil to amma ya za a ce mai kore ma Allah sifa ake kuma kina cikin masu siffanta Allah da wata halitta wal mumassil ya za a ce mai misalta Allah da wata halitta musa sifa ana kuma siffanta shi bi ta'dil ya kore ma Allah sifa wannan bayan da mun kai dai sai ma ce aljawabu ansa mun ga tambayar ko ai mun bayani ta farko mala yace hadal kalamu inda ma takrahu li awwali barratin wannan jumla yayin da ka karanta ta kafin farko ta zulu za ka ga annahu min babu tanaqul za kamar magana ce mai tinka da walwala masu korewa sifarsu daban masu misalta sifarsu daban ba su haɗuwa da juna in ka karanta sai ka tsammani haka suke ɗan korewa sifarsu daban ba su alaƙa da waɗanga waɗanga masu kamantawa sifarsu daban ba su da alaƙa da masu korewa kai haka da haka ta aika karanta ya ce amma ba hakan na ba su masu korewa a bayyane an gano sifarsu masu korewa na amma a ɓoye masu misaltawa ne su ko masu misaltawa a bayyane an gane masu misaltawa na amma kuma a ɓoye za ka gane cewa masu korewa na don haka kowane su yana da taki riga ta korewa sannan kuma ya a yi rigar misaltawa ya samu kansa shi ma wancan yana taki rigar misaltawa amma ya a yi kuma rigar korewa kuma ya samu kansa muna tare yace ana ta adilul mu'abbin amma korewa mai korewa fa zahirin bayyana yake saboda ya ce bai da Allah na da sifa ba kaga wannan bayyana yake wa amma tamthilihi amma kuma wasa misalta Allah da wani da yake a boye kuma li annahu saboda shi inna ma aqala li itiqadi ya kore sifa ne saboda kudurtawa da dukiyar da ya yayi anna isbatu sifati cewa tabbatar da wannan sifa yastajibu tasbihi yana tilasta kamanta Allah da wani sama sala awwalan sai da misalta ajin farko wa abdala saniyan sannan ya aji na biyu. wannan magana mu yi ta dai kama annahu bi ta'dihi masalahu bin nagas Kama yadda yake dai ya kore ne saboda ya misalta Allah da na nakasashe don haka mun yadda kullu mu'aqilin mu makalli mu ita da wannan abin idan wajen tarfilin mu'aqqil fuskar da aka gamsa mai ko da suka kuma bangare guda mai muka sifa ne annahu fahima min nusus sifati shi ya fahimci a cikin nasosin da ke magana kan sifar Allah ya fahimci annaha dalatin ala tamthili nasosin suna nuna zuwa ga misaltawa shi a waje ne duk sifar da Allah ya magana ta tana nuni zuwa ga misali da yace Allah ya ce yana da hannu shi a waje ne ya fahimci hannu irin da dan ana ake nufi idanun irin dan haka ya fahimci waɗannan sosai fafahima min man mafasila min misal qauli ta'ala sai fahimci misalin zancen Allah lima khalaqatu bi yadayya kaga aya ta ta mai tuwa tambayar da Allah ya wa dan. dan me baka yi kududa ba ga abin da ni halatta da hannaye na biyu to tambayar farko a nan Allah ya tabbatar mu kansa wata sifa wata sifa ya tabbatar mu kansa sifa ta hannaye kuma ya tabbatar mu kansa sifa ta halitta ba ka ba lima khalaqatu bi yadayya ya tabbatar mu kansa yana da sifa ta halittawa ya tabbatar maka kansa yana da sifa ta hannaye biyu to a wajen shi mai kore sifa sai da kalli wannan nasi lima ku bi yadayya to sai da hannaye na guda biyu sai kalli hannaye da da su ma biyu ne sai misalta su sai ga bai dace kuma a ce Allah hannayen sa sun ka ba da hannayen da adam ba sai tsallaka sai ce kai ba da hannayen mun fahimta ko <laughs> sai kalli Allah isbatu yadu ma'anahu sai ka lice tabbatar da hannu yana nin a tamfili misaltawa sai misalta fada haba yi aquluhu sai ya tafi na ko da hannu wai ya kulu ya ce al-muradu sai ce abin da ake da hannu al-qudra in ko awun ni'ima wannan mukatu mun shi kuma haka ba kafara ta'dilihi mabniyan ala tamfili kenan wannan korewar da yayi mabubugata dalilin ta misaltawar da yayi kama sala awwalan sai misalta Allah da sifar dan adam wa aqbala saniyan sannan sai kore kuma jihi na biyu ka kenan mun masilunna mu aqilunna mun gane kuma na kulu sannan mu ce innaka aqbilun min wajhi akar don haka kai ne wannan sifa ka kore ma Allah a hukka ta farko sifofinsa فإذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات إن كذا كان قد تثبت الصفات يستلزم التمثيل ينا تيل مثل تاوى فقد أضلت الله من كماله الواجب كينا كاكوري ما ألا كمل الواجبة دون كمل ألا واجبات كو أما كمل مه واجبات بواجبات بشكل ما كمل المجبة أما شي صفر ألا تكمل واجبات غريب to kenan ka kore ma Allah siffarsa ta kamala da anna ayi insani saboda kowane irin mutum ya aka kibi ya kuduta anna sifatin Allah ta'ala mu ma taratu li sifatil makhluqa duk mutumin da in kuduta a zuciyarsa cewa sifofin Allah ta'ala sun yi daidai suna misali suna kwatankwacin sifar wata halitta fa huwa mu'aqqilun lillahi min kamalil wajibi yana kore ma Allah siffarsa wajibabba ta kamala mun gane wannan ko ya kade magana wancan kenan wal mu'attil mumathilun min wajhaini shi mai kore sifa mumathilun kuma mai misaltawa na min wajhaini hukka biyu da haka lage ne al wajh al awwal annahu adala na farko dai ya kore sifar bina'an ala annan nususi tattalzimu tamthil saboda ya gina aqida ta akan cewa tabbatar da sifa tana karantar da misaltawa kaga nan ya kore ma Allah sifa ta kamala kenan alwajh sani hukka ta biyu annahu shi mai korewa idza aqala Allah an kamale in ya kore ma Allah kamalarsa alwajib masalahu bin naqis ya misalta shi da naqasace fa yakunu mumathilan min wajhaini kenan ya kasance mai misalta Allah ta hauka guda biyu mun nan dai katu ina fata mun gane abin da malaka ne kullum mu'abulin mumathilin shine yake ta bayani akan sa da farko dai banne da kamanta cewa da Allah ya tabbatar da sifa tana nuhin irin ta dan adamu to wannan kore ma Allah kamala na na biyu kuma kore da yake da ya misalta sannan kuma ya kore قال المؤلف رحمه الله واما التمثيل masu amma نسال شاو يبدو an gama wancan aji na farko mai ta'adili mai korewa ko kuma je mai guda mai misaltawa na to yanzu kuma shi ko mai misaltawa a je guda mai nune ne mai koriya da shida zamu kenan ya ce wa amma tamfilin masl amma misaltawa mai misaltawa fa zahiru shi ko bai na hike duk sifa da Allah ta hina da sai ce a ah, babu wani rudu sai da kaga ta da da haka take a wajen ka ko to wannan kuma ga hije yake magana ce wa amma ta'diluhu amma korewarsa shi ko ya haga da shi ko mai koriya na yace fa nusa la taka aujuhin fuska uku za ha gani shi ko shi na kore su kuma Allah Al'awar na farko annahu adalan nafsun nafsi ladhi asbata bihi sifat shi yana kore duk nafsin da tabbatar da sifa ga Allah haifu da alahu dalan inda ya sanya shi wai nafsin ne nuni ala tamthili akan misalto Allah da halittarsa ma annahu la dilalata fihi alaihi tare da duk nafsin da ya tabbatar da sifa baya nuni zuwa ga misalta Allah da wani wa inna ma yadullu ala sifatin taliqu billahi azza hakika shi duk lasin da tabbata ma Allah sifa yana nuni zuwa ga sifa ta tabbata ma Allah irin wadda ta dace da shi ba irin ta halitta sai ba yace sharhu misalu qala al-mumassil mai misalta Allah da wata halitta ya ce fi kauli ta'ala sun mastawa ala al-arsh wa faɗi wannan magana Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah ce sanna yadda ya bisa ka al'ashi to shi mai misaltawa yace istawa kastiwa ina ala sariri Allah ya ce shi ne ya halitta sannan baka ko ya yi kaza kaza za ce sannan ya daidaita saman al'arashi to daidaita kuma ya kafa Allah ta yi ta daidaita eh? ɗarewa darewa akan abu zama mai kyau wanda ke bakin tare ba wasu abu ko to shi mai misalta Allah da Allah ya ce sannan Allah ya daidaita sama al'arashi ga ahalin suna suka ce daidaita irin wadda ta dace da shi ko ba amma shi da yana sama al'arashi su ko ko ce a'a ai daidaito ake nufi yadda ka san kamar ka kwanta akan gado ka daidaita da kyau da kyau ba gehe kake kamar kawa da ka dawo ba ka san da gehe gado shi na fito fada bai da ba a ce mai daidaita sai wanda zauna da kyau da kyau wanda kegen abu na batun fada ba a ce mai ya daidaita sai wanda ya tsare a hakan sai ce a'a to ai tsarewa irin yadda ka san ka tsare bisa gado ko ku jira shi a ga nufi wanda wani akida mai misalta Allah da wata shi ke haka ko ce in Allah ya ce ya daidaita sama al'ashi to ba mu iya ganewa sai mun dubi irin yadda halitta ke daidaituwa to duk yadda halitta ta daidaita sama wani abu to shi ba Allah haka yi in bisa al'ashi to ne halaka mu fahimta yace kasiwa ila ala sarir Allah ya daidaita saman al'ashi kamar yadda muke daidaituwa akan gado na ƙulu sai mu ce masa an kal'ana mu masalun yanzu kai mai misalta Allah ne da wani alhali ba a ce ka misalta shi da wani abu wa fi nafsi a mu'aqilin kuma a daidai wannan lokaci kuma ka kore mu Allah sifa don ka ba shi wata sifa wadda ba ita tashi ba ka kore wadda ita tashi kai ka a mu'aqilan ya zai kasance mai ta'dili na ƙulu bi halin nafsi dallon alama zakarta min at-tamthili shin kana nufin nassi yana nuni zuwa ga abin da ka misalta aljawabu lam ya dullu in Allah ce ya daidaita sama al'arshi to nassin baya karantar da wai kamar yadda muke daidaita akan kujera ko akan teburi ko akan shida ba haka nassin ke nuni ba لأن لدينا أدلة كثيرة سبب منا ده حجوجي ما ala تدل على نفي مماثلة lil khaliqi wadanda ke nuna muna. bin ga halitta sifa Allah ta bambanta da sifa halittunsa fa anta aqalta nafsa amma dalulihi kenan kai ka kore nafsi daga abin da yake nuni zuwa gare shi li'anna dalalatun nafsi ala sifatillahi azza wa jalla saboda nunin nafsi ga sifofin Allah inna ma takunu ala sifatillahi ma su sifatil makhluqina shi nafsi yana karantar da sifa Allah ta tabbata gare shi amma sabanin sifa halittu take kai za ji alta hudalan ala sifatit tamasul amma in ka ce sifar Allah tana nuni zuwa ga sifar halitta sifatul makhluqina faqad aqalta hutu ka kore wannan sifa amma anahu alhaqiqi da ma'anar sa haqiqa qala al-mu'allif rahimahullah asani biyu annahu akala kullu nafsin mai wannan aƙida ta misaltawa ya kore dukkan nafsi ya dulu ala nafsin masala, wanda ke kore tamkaceceniya ga Allah li khalqihi ga halittunsa. saboda muna darasi mai yawa wanda ya nuna maka sifar Allah ko kaga wajen suna ta yi kama da sifar halitta ba iri guda ne ba to shi wanda ke cewa sifar Allah irin sifar mutane ce ya koro wadancan nasofin asharu qala Allah ta'ala laysa ka mithlihi shay'un Allah ya gaya muna cikin Qur'ani ba abin da ya kama da shi fa idza qala al don haka idan mai misalta Allah da wata halitta yace innal istiwa'u Allah 'ala al-arshi daidaituwa Allah akan al'ashi kasuwa ina ala sarihi daidai take daidaituwar mu a bisa gado fa innahu bidhalika yakunu qad adala hadhihi al-aya kenan ya kore wa aya tun Allah ce babu abin da yayi kama da shi ashe daidaita sa babu wata daidaita ta halittar sai kama da tashi to in ko yace a iri gudana to ya kore wata aya kenan mun gane ko لأنها تدل ala. nafilu masala saboda ayat tana nuni zuwa ga kodewa tamkace ce mai daidaituwa Allah da wata halitta wa huwa asbatul mumasala wa huwa shi kuma mai kodi mai misaltawa asbatul mumasala ya tabbatar da wannan tamkace ce ne shi kuma aya ta ce babu tamka Allah ga daidaituwarsa babu tamka Allah ga dariyarsa babu tamka Allah ga hannunsa babu tamka Allah ga kafarsa babu tamka Allah ga farin cikinsa shi ko ce a'a ai in Allah tabbatar maka ka farin ciki daidai yake da farin halitta fushin sa kama kafasa kaga ita aya ta sai shi ko ya tabbatar suwa in ya tabbatar suwa yayi riga ta aya ya kore ta mun fahimta fuska ta biyu kenan qala al-mu'allif rahimahullah fuska ta uku as-salisu annahu atala Allah ta'ala an kamalihi al-wajib duk wanda kaga yana misalta sifa Allah da wata halitta to ya kore ma Allah ya siffarsa ta kamala wajifar siffarsa ta kamala haiku masalahu bil makhluqin naqisi ta inda ya misalta Allah da wata halitta na kasafiya wa hada ta'dilu wannan kodu a salisun na uku wannan hada ta'dilu wannan kuma kodu ta salisun na uku fa idza da'ama anna Allah istawa ala al-arshi in ya riya cewa Allah ya daidaita sama al'ashi kasuwa ina ala sariri kamar daidaito mu akan gado Fakad aqala Allah an kamalihi alwajib hakika ya kore mu Allah sifar wajiba ta kamala li'annahu tashbihu alkamilu bin naqisi saboda kamanta kammalalle da nakasashi yaj'alahu naqisan yana sa kammalallen nan a jingina masa nakasa kama huwa ma'rufun kamar yadda ke sanin na mun kanta shi ba fasada tamthilul ma'qul min wajhaini anan muke gane cewa misaltawan mai kodewa ta fuska guda biyu ne wata adi ne mumassil amma kodewa mai sifantawa min salasta wujuhin sai ka kuma baya kayo nazarin su kafin mu dawo da wajen sallah ina fata da mun fahimci wani abu cikin kafin to kuma nan da mu kwana sai Allah ya kawo mu bayan sallah in muna da tsawon kwana inda muka yi daidai tun inda muka faru kamin mu ka wannan hutun Allah ya sa mu dace da daidai kuma samu aiki da mun kwana inda muka yi kuskure Allah shi yahe muna inda muka huskanta Allah ka kai mu cikin Ramadana da ƙarhin lafiya da ƙarhin imani da kuzari na bota maka kuma Allah ka kai mu kasance wajen ka dace da samun gafara ka cikin sa da wajen sa Allah ka sauƙaƙa mu ne yasa ka sauƙaƙa mu ne yasa ka sauƙaƙa mu ne yasa duk abin da ake nema mu ƙarfin sa tun daga abinci da abin sha wajen bude wake da shan ruwa da duk abubuwa ke bukata Allah ka ƙara sauƙaƙa bayan ka musulmi Allah ka ƙara sauƙaƙa bayan ka musulmi su kuma Allah ka zama da mu lafiya ka jika mu kai mu rahama kabar da wannan yanki namu lahiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik